'yan mata 'yan mata haba 'yan mata tun daga can fa muke kiran ki fa kamar kin zauna a saman kunnen ki wai chat people me ne people oho <laughs> how can i help people yeah ina za ka hau ka ji wata wai hau hau wa za mu hau something what do you need from me <laughs> ka san me dan gidana wannan irin masu shafa shafa ne na gidan solo da muke zuwa gurin su jin mai kenan eh a dan haka na gani ni ce solo au a shi kana jin Hausa ni kake kwatanta da matan solo ba wai na ce miki yan solo ba ki hakuri ya hakuri eh, amma da Allah me sunan ki sunana suwaiba kike ta sunan ki sunan ki menene sunana suwaiba suwaiba suwaiba ga wai ina suwai lafiya ko ma <laughs> ƙarya kike yi suwai ba ba ta yi eh. kama da haka ba da kaje da kaje can garin wa'ancan mutanen ka taba ganin suwai ka ga suwai a haka haka da ke tsarece tsarece abokina ki ce wai suwai ba ai ke kanki sunan ki a sa miki suna cibuzo ko cinyare cinyare ai da cinyare kike amma suwai gaskiya kin cuce masu ma sunan suwai kai ki ce a ce sunan wani a cikin family din mu mai suna suwai bane da na sharara miki mari wallahi da na kamta miki wallahi zan kamta miki mari Ko shi kenan. Ke baki san mu baki da labarin mu a unguwar nan ko a garin nan kaf. Ni ko nake da labarin. Haka ki ce suwai ba? Ga gidan nan yan iska a unguwar nan ko. Aboki na ka ji. Eh? Ku nan da baku da kunya a unguwar nan ko? Asuwai suwai suwai. Kai. Asuwai suwai suwai. Asuwai. Kai kai kai kai. ka ka ka zo to me ba kai kai yake kira wallahi ni kama duka na ba ta da ba kai yake kira kai kai no kai Allah ta ni za musulmi shin me zo zo zo zo zo me ya faru cewa na ke suka kawo ni suka kawo duka na suka karɓa min kuɗi da waya na. Kaji wani shari, kaji wani karya. Kai, kai. Abokin ka kaji wani shari. Kai da tambaya? A? No sa. Wala a? No sa an ji Haka kawai suka ɗauka suka anshe miki kuɗi da waya. Wallahi ƙarya take ranka da yariyar nan ba ta da tarbiyya wallahi. Ina wayanta. Ni ban sani ba tambaye shi. tambaye kai kai dan uban kai kai in ka ƙara yin wata magana anan zan jefa ka barzahu ya isa haka ya isa haka tunda ya nuna bindiga ba su ba su ba shi waye kai ina waye ta yalla bai ina waye ta zan ga ma gaskiya to ga mu ka san Allah zan wuce da ku police station tare da garin gurin amma zan ga ma gaskiya ga mu ka san Allah kaga wannan dan matai eh. ina tafiya na wallahi zikiri ma nake shine dinga ya dinga ya dinga kai ne wallahi na zikirin fadan bai gina ta ji iskan yara ku kada kun damu mutane a unguwa ku je wannan unguwan ku tada fada ku je wannan ku kwaci kan mutane to duk ranar da na ƙara ganin ku duk ranar da ido na ya ƙara ganin ku to ta ku ta ƙare har bai ku zan yi gaba ɗayan ku in iska kawai yalla bai yalla an ka an ka an ka ansa an kawo mana sauran ka gani <laughs> matsorata ah, sannu ko ke ma daga ina kike haka Da gida nake za ki je ina kuma nan da kika fita nan zan je gidan yayata gidan yayaki mm. haba da Allah ke ma ki wannan abu haba ki dinga samun abin kina abin nan da Allah kin ji ko <laughs> eh? sai kin dawo to na gode yawa maza je ki nan ban wayan ka to <laughs> barin baki <laughs> samu ai nan unguwai gaba ɗaya daga nan abin da ya kai har bila ni nike ni nike abin na ciki eh? yar london yar london da eh. <laughs> na gode bye bye na gode